Cacar baki a gidajen mai musamman ma waje da Abuja inda har yanzu ake fama da dogayen layuka. tuni ko wasu gidajen mai suka juya mitar su zuwa farashin bakar kasuwa da zarar an ji labarin wani gidan mai yana saidawa za ka ga masu motoci da babura sun yi cincirin don samun man bisa farashi mai rangwame sai dai kamar anan abuja cikin gari gidajen man kan saida kan farashin hukuma naira casa'in da bakwai awwal lalla na daga mazauna abuja daga jihar yobe da ke kofa saboda karancin ma. sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inda za ka ga ana sai da mai lita ɗaya akan naira ɗari biyu kuma ni abin da yake ban takaici akan irin wannan abubuwan in an tara kuɗin a rasa me ake da shi wannan asusu akwai kuɗi kaza kankace mai wannan babu kuɗi a wajen in ka je jihar yobe za ka yi kuka in kai wasa kukan jini ma sai kai saboda wahalar da ake mutum yana so je ya ziyarci 'yan uwansa ma sai ya tsaya ya yi tunanin nawa zai kashe nawa zai abin nan kuɗin kuma ba wani kuɗi ake samu ba. Ƙungiyar dillalin mai dai masu zaman kansu wato Ipman ta fasa ci gaba da bada hujjar karancin mai da nuna bututun mai ne baya aiki. Sai jigila ta tankunan mai daga Legas zuwa sassan Najeriya da akan kan kawo tsaiko wajen raba man. Bari ma in tuna muku hujjar da shugaban kungiyar Aminu Abdulkadir ya fara bayarwa. To ina tabbatar maka pipe da yake aiki wata kila ka samu daga Port zuwa Abba kawai. ko yanzu a ce Abba Inugu Makodi yola suna aiki dama tankuna nan ba a yi su a madadin pipeline ba tankuna nan an yi su don su je depot-depot ne su kai mai gidajen mai sai yanzu kuma aka waye gari tankunan da ya kamata su yi augmentin kashi talatin sai yanzu ka da suna aiki kashi dari. a yadda za a mai da tankuna su dawo pipeline a ce ba a samu matsala ba. To yanzu kuma ga sabuwar hujjar da yake ci gaba da bayarwa. Kamfanin Ipman kadai kawai akwai nipco yanzu tana bin gwamnati biliyan ashirin maketocin nan sun kai hamsin hukuman kuɗi take da hakkin ta biya wannan kuma tun daga shekan ta wuce ba ta biya mu ba da haka yanzu abin da ake fama da shi duk kudaden da ke aljihunmu duk sun kare bankuna sun daina ba mu kuɗi mun mun cinye na mun cinye na bankuna to su NNPC yanzu suke fama su kadai. amma mu maketoci mun kasa shigowa da shi ko da shi ita nipco da corn oil da kwai kuma ina ji wando su ma sun dan shigo da shi kaɗan amma ba wai an shigo da akan an biya ba ne wannan ana ha maza ha mata ne kawai ba wai akwai wani abin nan ba ana yi ne kawai bisa patriotism na kasa ba wai gwamnati ta biya ba 'yan Najeriya dai na fatar wannan matsala ba za ta karkare da janye duk tallafin mai da ya rage ba, da ka iya cilla litar zuwa Naira 148 zuwa maha 150. jami'an gwamnati dai sun nace lalle sai an janye duk tallafin man kafin a huta da karanci inda talakawa ko tun ƙara farashin daga naira 65 zuwa casa'in da bakwai ke cewa talauci na neman kai su har ƙasa nasura da mali kayan murar amurka daga abuja najeriya